اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين waɗannan su ne waɗanda azaba ta tabbata a kansu cikin al'ummomin da suka gabace su daga mutane da aljannu hakika sun kasance taɓaɓɓu ta inda suka yi asarar kawunansu da iyalansu ta hanyar shiga wuta.